Gine-gine da dama ne mallakar gwamnatin jihar Sokoto a babban birnin jihar gwamnatin ta rarraba filayen da ke jikin ginin su domin giggina shaguna ciki ko har da makarantun firamare da kuma sakandare da ke kan manyan titunan birnin. To sai dai duk da yake gwamnatin tana da awar kyautata babban birnin jihar tare kuma da bunƙasa sha'anin kasuwanci baya ga killace makarantun da ta yi domin sha'anin tsaro. Wasu iyayen yara na ganin wannan matakin a zaman babbar barazana ga tsaro da kuma tarbiyyar 'ya'yansu da ke makarantun. kasancewar an daɗe ana cece kuce kan lullube wasu makarantu kamar shahararriyar kwalejin nan ta nagarta mai daɗaɗɗen tarihi wacce a kowane bangare nata zagaye take da shaguna ya sa iyayen yara da jama'ar unguwar runjin sambo fitowa zanga-zangar lumana domin nuna rashin amincewarsu akan rarraba filin da ke jikin makarantar jeka ka dawo ta 'yan mata da ke unguwar a 'yan kwanan nan inda tuni aka soma giggina shaguna Abin abinda a korafinmu mu dai 'ya'yanmu mata nan suke karatu a wannan makaranta ta muhammed zako muna na a kwana a tashi sai muka zo muka ga an aza gina wadda za ta yi kwabarin ɗin wannan makarantar mu kuma aibin da muke gani to idan an kai gina wanga wurin ha 'yan matan na makaranta wata wadda ka lalaci za su samu dama ta ta shigo cikin waɗannan shagukan daga sunan sayan wasu abu za a kulla wasu abu waɗanda za su haifar da wani abu wanda lokacin da abin ya gwamnati ko ta so ta to ta hana ba za ta iya hana ba to shi abin da ya ci mana tuwa ƙwarya muka yunkuro da mu da uwayen yare da sauran mutanen da har wanda abin bai sha ba ji abin da ka faruwa rai ne ya ɓaci kuma ya ji ciwon shiga makarantar mata an zo Allah shaguka gare ta domin samu wata mauka ai wani abu da ba daidai ba ko da abin nan na gwamnati na to uwayen yare suna da damar da za su zo su yi magana ga abin nan zai cutar da 'ya'yansu ita kuma gwamnati in dai mai adalci ta to yana da kyau ta harare abin nan da uwan yara suka koke gare shi domin ta diba musu Dr. Muhammad kilgore shi shine kwamishinan ilimi matakin farko na jihar Sokoto ya ce ma'aikatarsa na sane da wannan matsalar. yanzu haka muna nan muna mun ba da umarni ga dukkan makarantun ne da kuma shugabannin lga e cewa a tsaro muna dukkan makarantun ne da ake samun don hakan ga muna muna tattara duk bayani na jiha gaba ɗaya wanda za mu yi amfani da shi mu ba gwamnati shawara. yadda za a yi a ciyo kan wannan matsala na tuntuɓi babban daraktan hukumar tsara birnin sokoto da kewaye sani ya yabo duk da yake yaƙi amincewa ya ɗauki muryarsa ya ce sun bayar da filayen ne bisa umarnin da suka samu daga ma'aikatar su ta filaye da gidaje to amma kuma da na ziyarci ma'aikatar ta filaye da gidaje kwamishinan ma'aikatar muhammadu bello Gwewa ta bakin jami'insa na watsa labarai ya ce ba zai yi magana da ni akan lamarin ba har sai ya ziyarci wajen domin ganewa idansa murtala faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.